فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون yayin da ya ga rana ta fito sai ya ce wannan da ta fito ita ce ubangiji na. kuma wannan ta fi tauraro da wata girma amma yayin da ta faɗi sai ya ce ya mutane na hakika ni na barranta daga abin da kuke haɗa Allah da shi wajen bauta yayin da ya barranta daga abin da suke bautawa koma bayan Allah sai ya zama kamar sun tambaye shi to me kake bautawa kenan sai ya ba su amsa ya ce